الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم وكيلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne darasi na لتاف القلوب المرام من أجلة الأحكام ابن حجر الأبطلاني وظامي قوكال كارنكا بادي نبو مشابير باب صلاة الخصوص أيوه إن شاء الله هذا حديثي ندري بيارد أشيرين دبقى عن المغيرة بن شعوبة رضي الله عنه an karbo hadisin nan daga al-mughira bin shu'ba Allah ya kara masa قال المغيرة بن شعبة يتي إن كسفت الشمس على أهد رسول الله رانا تاي كسوفي زمن منظوم الله صلى الله عليه وسلم رانا تاي كسوفي إن كسفت الشمس فبعنا لنا النبي صلى الله عليه وسلم دمد كلمة القصور الإمام النووي آه، شرح صحيح مسلم آه، جزء نشير شافي عند ابن الله سنة الإمام النووي يتي جمهور أهل العلم وغيرهم على أن القصوف والقصوف يكون لذهاب ضوئهما كله Wa ya kunu ويكون لذهاب بعضه الإمام النووي يجي أكثر مالمي malamai mafi yawan malamai suna cewa. da larabci akan ce alkhusuf ya zo da kafun. kuma akan ce alkhusuf ya zo da kawun suna daukan ma'ana daya akasarin malamai suna fadin haka domin wasu littafai za ka ga an sa babu salatin khusufi da ka'un ko kuwasa da kafu ya ce to ana idan aka ce alkusuf ana nufin bishewar hasken rana hasken rana da hasken rana da kuma hasken wata shi ake nufi da alkusu ko dai ya zama hasken gaba ɗayansa ya bace da rana ya zama hasken ita rana ya bace gaba ɗayansa ya ce wa ya kunu zai zahabi ba'ubihi kuma yakan kasance wato bacewan sashin hasken ba duka ba ko dai ya zama hasken gaba ɗayansa ya bace hasken rana ko hasken wata ko kuma ya zama wani yanki ne na hasken ya bace ana kiransa alkusu ana cewa alkusu to babu shakka akwai saɓani in kana duba da tafai waɗanda suke bayani game da harshen larabci littafai na buga iktulifa fi annan kusufa wal kusufa alhuma mutaradifa ne auda shin kalmar al-kusuf da al-kusuf shin ma'anarsu guda ne ko kuwa kowace kalma da ma'anarta daban daga cikin dagagun masana waɗanda suka yi rubutu a kan kalmomi waɗanda ke zuwa cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ibn al-asir a littafin sa nihaya fi garib al-hadith wal afar yayi kokarin fassara ita wannan kalma ta al-khusuf da kuma al-khusuf yana mujallal na hudu shafiyan 174 ibn al-asir yace kad takarrara fil hadith dhikru al-khusuf wal khusuf للشمس والقمر kalma ta al ta zo cikin hadisi haka ma kalmar al da kha'u ita ma ta zo cikin hadisi kuma akan kira bacewar harken rana da al-khusuf haka nan ma na wata ne yace farawahu jama'atun fihi ma bil kafi wa rawahu jama'atun fihi ma bil khafi zaka ga hadisi wasu malamai sun ruwaito kalmar al da kafin wasu malaman kuma su ruwaito hadisin kalmar al ya yazo da kawo wa rawahu jama'atun fi shamsi bil kafi wa fil qamari bil wasu malamai suka ruwaito hadisin idan ya shafi bacewar hasken rana ne sai ayi amfani da kalmar al-khusuf mai kafu wa fil qamari bil idan bacewar hasken wata ne sai a yi amfani da kalmar alkusur bilkhai wannan gaman kamar littafin fikihu da dama haka suke bambanta idan ka duba littafin fikihu za ka ga idan suna magana a kan ɓacewar hasken rana sai su ce alkusur idan suna nufin ɓacewar hasken wata sai su ce alkusur mutum na uku shi ne ibn hajjar cikin fasul bari sharhin wannan hadisi na al-mughira bin shu'ba mujallar shafi na 532 ɗin ba hajjar ya ce wal mashuru fi isti'malin fuqaha abin da ya fi shahara ke yanda malaman fikihu suke amfani da ita wannan kalma annal kusufa lishamsi wal kusufa lil qamari idan aka ce aka ce al da kafun malaman fikihu suna ma marana bacewa hasken rana shine al amma idan aka ce al ya zo da kha'un ya danganci bacewa cikin wata ibn kutaiba yana da littafi muhimmi da ake kira garibul qur'an a mujallar na farko shafi na 499 ya ce da larabci akan ce khasafal kamaru ana ma kuma cewa kusifa yana zuwa duk da ma'ana daya fasafal kamaru wa kusifa wahid babu bambanci abinda ya samu muka gabatar da wannan bangana saboda karka dauka akwai bambanci asali a hadisi babu bambanci asali kamar yadda ibn al-asir ya faɗa cikin an-nihaya fi garib al-hadisi wal asr wannan dalilin ya sa ma aka samu sabani game da shin ma'anar al da al ɗaya ne ko kuwa akwai bambanci wanda mafi inganci shine cewa babu bambanci illa dai kawai malaman fikihu sukan ware kalma ta alkusu su danganta wato siffanta bacewan hasken rana alkusu bacewan hasken wata idan aka yi kusufi da rana suna kiranta alkusu kamar yadda ibn hajar ya faɗa cikin fasul bari mu ci gaba al-mughira bin shu'ba Allah ya kara masa yarda al-mughira bin shu'ba sahabi ne yana ba mu labarin abin da ya auku a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yace in kasafati shamsu ala ahdi rasulillah rana haskenta ya bace a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawma mata ibrahim ranar da ibrahim ya rasu yawma mata ibrahim alaihi salam wannan ibrahim din da ya rasu yaron annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma mahaifiyarsa ita ce Mariyatu qibtiyya duka yaran annabi sallallahu alaihi wasallam jami'u waladihi min khadija duk yaransa gaba daya khadija ce ta haife su in banda ibrahim shine yaronsa na ƙarshe shi ibrahim Mariyatu qibtiyya ita ce ta haife shi الإسلام الإمام الزهدي تاريخ الإسلام شين ما في جرم للتاتي الإمام الزهدي يربط ما في جرم للتاتي تاريخ يربط لتفن تاريخ دفن دفن ما باب للتاب تاريخ ليس تاريخ الإسلام مجدد نبي شاكي نتالي بطي يتشي رسول إبراهيم يارن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ya kasance ne fi ashiri rabi awwal ranar goma ga watan rabi'il awwal wufiya Ibrahimu ibn an sallallahu alaihi wa sallam wa huwa ibn sanatin wa nisfi a lokacin ibrahim din yana da shekara ɗaya da rabi a duniya shekara sa ɗaya da rabi a duniya ana cewa shi ne auta yaran annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ne na ƙarshe ya rasu ranar goma ga watan rabi'ul awwal wa gassalahu al-fadl bin al-abbas al-fadl bin al-abbas shine wan abdullah bin abbas shi wanke gawan wa nazala qabrahu al-fadl wa usama bin zaid fi ma qila al-imam az-zahabi yace da usama bin zaid da kuma al-fadl bin al-abbas sune suka saukar da shi cikin kabari wa kana abyada مصمنا كثير الشبه بوالده صلى الله عليه وسلم شي إبراهيم بن نعم، فريني كما ينادى أنني كمني دا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ابن هجر آه، فتح الباري آه، مجلنا بيشاتي الفريق دا نبشرين دا وقد ذكر جمهور أهل السيارة غالب مثلا تاريخ akasarin malaman tarihi suna cewa annahu mata fi sanatil ashira min al-hijra ya rasu ne hijira lokacin tana da shekara goma kaga abin da ya rage wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya shekara ɗaya ne saura shekara guda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ɗansa ibrahim ya rasu wato ya riga shi rasuwa da shekara guda to ranar da ibrahim ɗin ya rasu sai ta dace da ranar da aka yi kusufi shi da abin da almugera bin shuba yake ba mu labari ranar da ibrahim yaron annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasu a ranar hasken rana ya bace faƙalan nasu sai mutane suna cewa in ka safati shamsu hasken rana ya bace ne limauti ibrahim saboda mutuwar yaron annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce inna shamsa wal qamara ayatan min ayatin ita rana da wata alamomi ne daga cikin alamomin Allah idan aka ce aya ana nufin alama me yasa ake cewa rana da wata alamomi ne na Allah saboda idan hasken rana ya bace babu mai iya kawo shi banda Allah wanda shi yasa ake kiranta alamar Allah yau dai a ce rana kamar yadda muka sani ta faɗi ta buya gobe da ta fi ki fitowa kai a tunaninka waye wanda zai iya fito da ita babu wani dan adam da ke da tunanin akwai wata hikimar da mutane za su fito da wannan rana da saboda haka yasa halittar rana da halittar wata ayoyin Allah dan dan adam bai iya tsarrafa komai game da su shine annabi sallallahu alaihi wa sallam yace la yankasifani li mauti ahadin ba sa hasken su baya bacewa saboda mutuwar wani wala li hayatihi ko dan rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kawar da wani tunani daga zukatan mutane a lokacin domin suna ganin saboda darajar shi annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan yaron nasa da ya rasu shi ya sa hasken rana ma ya bace shi ne mazan Allah ya ce la rana da wata ayoyin Allah ne babu ɗan adam wanda a dalilin rayuwarsa hasken rana zai bace ko kuma a dalilin mutuwarsa babu fa idza ra'aytumuhuma don haka idan kun gansu idan kun ga bacewan hasken rana da bacewan hasken wata fad'u Allah sai ku yi ta roƙon Allah wa sallu kuma ku yi ta sallah hatta tanka shifa har sai hasken har sai duhun ya yayi hatta tanka shifa har sai duhun ya yayi ya bude muttafaqun alayhi amma a cikin hadisin al-Imam bukhari babu kalmar hatta tanka shifa yana riwayar al-Imam Muslim yace wa fi riwayatin lil-Bukhari riwaya ta al-Imam bukhari fi riwayatin lil bukhari a wata riwaya ta al-imam annabi sallallahu alaihi wasallam yace hatta tanjaliya har sai ta kurebe duk ma'anar guda ne da hatta tan kashe ba wannan lafazin ya cikin sahihu ibnu hibban yana babu yana amri bis salati kusuf amma hadisin abu bakara ba hadisin almugera bin shuba waɗanda suka ba da labarin abin da ya auku a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam na ɓacewan hasken rana suna da yawa suna da yawa hadisin abubakar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna shamsa wal kamara ayata ne min ayatin lahi azza wa jalla wa innahuma la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aytumuhuma fasallu hatta tanjaliya kaga riwayar Abu abubakar mai ta sallah har sai duhun ya kuren ya ce walil bukari kuma a riwaya ta al'imamul bukari har yanzu yana kitabul juma'a abuwa bulkusuf hadisi na 40 min hadisi abi bakara yana daga riwayar abubakar radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fasallu sai ku yi ta salla wadda ku yi ta roƙon allah hatta yi ku shafa ma bi ku har sai an yaye muku abin da yake tare da ku sai an yaye muku damuwar da take tare da ku damuwar da take tare da mutane shine bacewan hasken rana sai hasken ya dawo sannan ku daina sallah ku daina addu'a الإمام النووي شرح صحيح مسلم الجزء إلى شد شافعي الأربيد وقوم الشاتقص يتي فيه دليل للشافعي وجميع فقهاء أصحاب الحديث saboda haka waɗannan hadisai da muka karanta suka zama hujja ga akasarin malaman da masana hadisi waɗannan hadisai hujja ne akan cewa fi istihbabi salati li kusufil qamari ala hay'ati salati kusufi shams babu bambanci tsakanin kusufin wata da kuma kusufin rana ba bambanci akasarin malaman fikihu da masana hadisi abinda suke faɗa ke babu bambanci idan da daddare ne aka samu kusufi hasken wata ya bace ko kuma da rana aka sabu kususi hasken rana ya bace to duk sallar iri ɗaya ne babu bambanci me dalili saboda hudubar annabi sallallahu alaihi wasallam ka lura da hudubar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ce, inna shamsa wal kamara ya hada su a magana guda rana da wata ayatan min ayati Allah la yankashifani li mauti ahadin wala li hayatihi la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aytuhuma fa idza ra'aytumuhuma idan ga hakan ya auku ga rana kun ga hakan ya auku ga wata fadullaha wa sallu hatta kaga annabi yayi ibadar iri ba bambanci rana ya kama wata kamar yadda ake faɗa da hausa ko wata ya kama rana to duk sallah guda ce saboda lafazin da ya zo cikin hadisin abubakara eh, da kuma hadisin al bin shuba kuma babu shakka wannan hujja ce mai karfi domin ya samu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam al-imam an-nawawi yace amma al-imam malik da al-imam abu hanifa su kuma suka ce za ta sandu da kusufin kamari haka ba idan hasken wata ne ya ɓace ba za a yi irin wannan sallar da ake ma ɓacewa hasken rana ba ba za a yi ba wa inna ma ta sandu raka a tani ka sa irin salawati furada sai dai kawai kowa ya tafi yana fila raka a biyu amma ba za a haɗu a masallaci a yi sallah irin wacce ake yi saboda kusufin rana ba idan hususin wata ne wannan shi yasa ga ita wannan sunna ba musanta ma a kasan nan ba saboda galibi ana riko ne da masabar al-Imam Malik a masabar Malikiya idan rana ya kama wata wato idan aka samu husufi na wata ba a yin sallar jan sai dai a yi sallar mutum ɗaya wannan shi ne ita ce fahimtar imam malik da kuma al'imam abu hanifa al-imam an-nawawi yace wa ajma' al malaman sunna gaba daya sun yi ittifaki a annaha sunnatun cewa sallar kusufi sunna ne duka malamai sun yarda saboda hadisai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ومذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء أنه يصن فعلها جماعة مذهب إمام مالك إمام الشافعي إمام أحمد أكثر ما لمي sun ce ya kamata a haɗu a masallaci a yi sallan kusufi haɗu a masallaci a yi sallan kusufi na rana ke وقال العراقيون فراد حجة الجمهور الحديث الأحاديث الصحيحة لمسلم وغيره ولنا حديثين da muka karanta da ma wasu su ne hujjar da ta sa galibin malamai suka ce a haɗu a yi sallar jam'i saboda hasken rana ya ɓace shi ne sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin waɗannan hadisai akwai hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda Aisha tace khasafati shamsu fi ahdi rasulillah kaga hadisin ta khasafati khasafati shamsu yazo da kha'u a maimakon yanda yazo cikin hadisin al-Mughira bin Shu'ba in khasafati shamsu bil kadhi dun ma'ana guda ne khasafati shamsu fi ahdi rasulillah fasalla rasulullahi bin nasi inda aisha ta faɗa an samu husufi na hasken rana a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam aisha ta ce allah ya tara mata yarda sai manzon allah ya yi sallah tare da mutane kaga an yi jam'i kenan qalat sai ta ce sun man sarafa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gama sallah lokacin da annabi ya gama sallah wa qadin jalati shamsu rana ta kuranye haskenta ya bude fa khataba an-nasa fa hamida Allah wa afna alayhi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa mutane huduba ya godiya ga Allah yayi yabo ga Allah kuma qala sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ash-shamsa wal qamara ayatan min ayati Allah kaga wannan lafazin shine wanda al-mughira bin shuba ya fada shine wanda abubakar ya fada duka haka suke ba da labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da rana da wata ayoyi ne cikin ayoyin Allah bayan khasifani li mauti ahadin wala li hayati ba hakkan su baya bacewa saboda mutuwar wani ko sa. fa idza ra'aytum zalika idan kun ga haka ya auku fad'u Allah sai ku yi ta roƙon Allah to a hadisin ta ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kabbiru ku yawaita kabbara wa sallu kuma ku yi sallah wa tasaddaku kuma ku yi ta sadaka daga an samu ƙarin lafuzza cikin ah, hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ummata muhammadin ya ku al'ummar annabi muhammad wallahi ma min ahadin aghyaru min Allah wallahi babu wanda yafi Allah kishi min an yazniya abduhu a ce bawansa ya yi zina autar tazniya amadu ko baiwarsa ta yi zina Allah yana kishi a ce bawansa ya yi zina ko baiwarsa ta yi zina ya ummata muhammadin ya ku al'ummar annabi muhammad wallahi lau ta'alamu na ma'alamu wallahi da kun san abin da na sani labahittun kalilan da kun yi dariya kaɗan wala ka kasiran kuma da kun yi kuka mai yawa Allah kyauta karshen mu hadisin Aisha yana cikin sahihul Bukhari a wurare da yawa eh, in ka duba kitabul kusuf babu sadaqatil kusufi babu sadaqatil kusufi babin da ke magana akan ayi sadaka idan an samu bishewar hasken rana hadisi na 44 kuma yana sahihu muslim kitabul kusuf har yanzu babu salatul kusuf hadisin 901 kaga wannan hadisin na Aisha kana iya cewa ya kunshi abubuwa da yawa na daya ya kunshi umarnin ayi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarnin ayi sallah in ka dubi hadisin al-mughira bin shuba da muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa idza ra'aytumuhuma idan kun ga bacewan hasken rana ko hasken wata ullaha ku yi addu'a wa sallu ku yi sallah kaga annabi yayi umarni haka yazo cikin hadisin abubakar haka yazo cikin hadisin aisha Allah ya kara mata yarda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ayi sadaka yayi umarni ayi addu'a yayi umarni ayi kabbara yayi umarni ayi sallah abubuwa guda hudu to shin abubuwa hudun nan duka dole ne misali idan rana haskenta ya ɓace aka samu kuso shin sadakan nan dole ne tun daga shi an samu umarni daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin aisha yana sahihul bukhari sahihu muslim muttafaqun alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku yi sadaka ku yi kabbara ku yi addu'a ku yi sallah abu hudu to a tsawon tarihin musulunci babu wani malami da ya ce sadakan nan dole ne babu wani malami da ya ce kabbaran nan dole ne babu wani malami da ya ce addu'an nan dole ne saboda haka sai malamai suka ce to tun da ko ba a samu wanda ya ce dole ba fal'amru fiha lil istihbabi ijma'an ashe umarnin da annabi ya cewa yi sallah mustahabi ne ba dole bane wannan yana daga cikin in ka karanta usulul fiqh ana kiransa dalalatul iktiran dalalatul iktiran ta inda ake gane hukuncin abu ya za a yi a gane tun daga umarni ya zo daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ku yi sallah idan hasken rana ya samu kusufi idan rana ta samu kusufi to ku yi sallah shin sallan nan da annabi ya yi umarni dole ne malamai suka ce ba dole ba ne me yasa aka ce ba dole ba saboda dalalatul iktirani ba sallar kaɗai ne annabi ya yi umarni da yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da yin kabbara da yin addu'a da yin sadaka da yin sallah waɗancan abubuwa guda uku babu wani malami da ya taba cewa dole ne to tun da ukun nan ba dole ba ne kuma sun zo a kalma guda to ɗayan ma ba dole ba ne shi ne sallah kaga saboda la'akari da waɗancan sauran ya sa aka yi ma wannan ba hukunci ya zama hukuncinsu guda ibn al-qayyim al-jawziya ya yi magana akan dalalatul iktiran ta inda ake ciro hukunci a fiqh a hadisi a littafin bada'i ul fawaid a mujallal haka ma albaharul muhib na al-imam zarkashi a mujallar na takwas da goma 814 wato yanda umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam zo cikin hadisan nan ta haka aka gane matsayin hukuncin sallar kusufi ko da yake shi ya kawo hadisin al-mughira bin shu'ba hadisin al-mughira bin shu'ba ya takaita ne da umarni a yi abu biyu fa idza ra'aytumuhuma fad'u allaha wa sallu abu biyu ne hadisin abubakara fasallu wadu'u kaga biyu ne amma hadisin aisha ba wanda shi ma muttafaqun alai ya zo da abubuwa guda hudu sai zama hadisin aisha Allah ya kara masa yarda shine yafi bayani game da sallar kusufi fiye da hadisan da ibn hajar ya kawo cikin gulugul marad hadisi na gaba wa an aisha Rabi anha an karbo hadisi daga aisha Allah ya kara masa yarda yanzu ya kawo hadisin aisha amma ya kawo hadisin aisha ne ba dan bayanin hukuncin salatul kusufi ba ya riga ya gama magana akan hukuncin salatul kusufi ta ishara da yamana da hadisin al-mughira bin shu'ba da kuma hadisin abubakar وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة القصوف بقراءته aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana karatunsa a salatul kusur lokacin da aka yi sallar bishewan hasken rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana karatunsa wa salla arba'a raka'atin fi raka'atayn sai ya sallaci ruku'i guda hudu a raka'a biyu wa arba'a sajadatin da kuma sujuda guda hudu ya yi ruku'u guda hudu cikin raka'a biyu amma su juda guda hudu dama kowace raka'a tana da su juda guda biyu amma asali yadda muka saba sallah kowace raka'a tana da ruku'i ɗaya ne juda biyu ko eh, amma ita wannan sallah ta samu ruku'i guda hudu juda guda hudu hadi ya yace wa haza lafzu muslim yadda hadisin ya zo yana da yana da ɗan tsawo a sahih muslim an aisha annan nabiya sallallahu alaihi wasallam jaharafi salatil kusufi jaharafi salatil kusufi bi qira'atihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana karatunsa a sallar kusufi fa salla arba'a raka'atin fi raka'atayn ya sallaci ruku'i hudu a raka'a biyu wa arba'a sajadatin da kuma sujuda guda hudu lafazin al-imam al-bukhari an aisha radiyallahu anha jahara an sallallahu alaihi wasallam fi salati al-khusuf bi qira'atihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana karatunsa a sallar kusufi. fa idza faraga min qira'atihi idan ya gama karatunsa kabbara sai ya yi kabbara faraka'a sai ya yi ruku idan idan ya dago daga ruku'u din qala sai yace sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu kaje da Aisha tace annabi sallallahu alaihi wasallam yana hada yana hada sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal yana liman kuma ya hada su duka summa yu'awidu qira'a kaga yace sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal kai zaka ɗauka zai tafi sujuda a sai sake karatu fi salatul kusur arba'a raka'atin fi raka'atayn ruku'u hudu yayi a raka'a biyu wa arba'a sajadatin da sujuda wannan riwayar al ke riwayar al bukari shi yasa Ibn Hajar yace wa hadha lafzu Muslim lafazin Muslim gajere ne lafazin al bukari Bukhari shine yazo da tsayi ya zo cikin sahih bukari a wurare da yawa musamman kitabul kusuf al bukari ya yi babi babul jahri bil qira'ati fil kusuf sunan babin ke babin bayani cewa a bayyana karatu idan za a yi sallar bacewa hasken rana sai ya kawo hadisin Aisha hadisin 1065 kuma yana sahihu musulun kitabul ah, kusur babu salatul kusur hadisin 901 saboda haka wannan hadisin muttafaqun alayh ya tabbatar mana cewa ana bayyana karatu a sallar kusufi na rana to amma nan kuma ba a samu ittifakin malamai ba babu ittifaki shi da ibnu hajar ya kawo hujja ga hujja da hadithin aisha Allah ya kara masa yarda al-imam tirmidhi littafin sunan tirmidhi abwabu safari babu ma ja'a fi salati al-kusuf sunan tirmidhi a mujallal nabi shafi 448 al-imam tirmidhi ya ba mu labarin saɓanin fahimta da aka samu game da a wajen tsakanin malamai game da bayyana karatu a sallar kusur waktalafa ahlul ilmi Ya ce masana fahimtar su ta saba fil a fi salatil kusur game da karatu a sallar kusur an samu saɓanin fahimta ahlul فرأى بعض أهل العلم أن يسر بالقراءة فيها بالنهار wasu malamai na cewa idan da rana za a yi sallan to abu ya karatun wara'a ba'abuhum an ya jihara bil qira'ati fiha ka nahwi salati al-idain wal jumu'a wasu malamai na cewa ai sallar kusu da sallar juma'a da sallar idi siffa guda ne saboda haka ya kamata a bayyana karatu sai ya ce wa bihi ya kudu malik wannan shine fahimtar al malik al ahmad ishaq ya raunar jihar fiha suna gani ya kamata a bayyana karatu wannan fahimta ɗaya ne daga cikin fahimta da aka samu labari wajen imamu malik ya ce a bayyana karatun salatul kusufi ko da rana ne babu shakka akwai kauri kuma da ke cewa imamu malik ya ce a sirranta karatu wakala shafi imamu shafi'i kuma ya ce jihar fiha kada a bayyana karatu idan za a yi sallar kusufi kada a bayyana karatu idan za a yi sallar kusufi wannan al'imamu tirmidhi ba mu labari wato ya nuna cewa babu ittifaki ba samu ittifakin malamai akan bayyana karatun ba wa an malikin alqawl bil isra yana tuhfatul ahwaz a mujallar na uku shafin da goma sha tara ƙalal a immatu salata ya 3119 قال الأئمة الثلاثة يعني wa aba hanifa ya يسر shamsi wa ya ji harfin kamari malamai uku imamu malik ash-shafi'i abu hanifa suka ce idan mutum zai yi sallar kusufi da rana ya boye karatunsa inda daddare ne ya bayyana karatunsa wannan kaga fahimta na biyu kenan kauli na biyu da aka samu daga imamu malik yana cikin tuhfatul ahwazi al-imam abu hanifa suna cewa inda rana ne a boye al-imam shafi'i shi ma haka yake وقد أدى الترمذي مالكا من القائلين بالجهر بالقراءة في صلاة فلعل من الإمام مالك روايتين shine mai littafin tuhfatul ahwazi yace tunda an samu labarin al-Imam Tirmidhi game da cewa Imam Malik ya ce a bayyana karatu a sallar kusufi da rana wannan ya nuna cewa an samu riwaya biyu daga Imam Malik Shafi'i a littafin sa ya bayyana dalilai da ya sa shi bai yi aiki da hadisin nan ba wanda muka karanta kitabul ummi a mujallar na farko shafin 243 yana cewa salatul kusufi salatul kusufi al-qamari ka salatul kusufi shams la yaktalifani fi shay'in babu bambanci tsakanin sallar kusufin wata da kusufin rana kamar yadda bayani ya gabata babu bambanci wanda shine fahimtar akasarin malamai babu bambanci illa annal imama la yajharu bil qira'ati fi salati kusufi shams imam shafi'i yace sai dai ni a fahimta ta liman kada ya bayyana karatunsa idan za a yi sallar kusufi na rana ne idan da rana za a yi ya boye karatu me yasa imam shafi'i yace li anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lam yajhar fiha kama yajhar fi salati al-ayati saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai bayyana karatu a sallar kusufi ba kamar yadda ya bayyana a sallar idi wa annaha min salatin nahari sannan kuma nafila ce kowa ya sani sallar kusufi nafila ce nafil rana fa abinda aka sani shine ba a bayyana karatun su wa yajharu bil qira'ati fi salati khusuf li annaha min salati al layl amma idan da daddare ne za a yi sallar khusuf to za a bayyana karatu me yasa saboda sallan dare ne wa kad sanna annabi sallallahu alaihi wasallam al-jahra bil qira'ati fi salati al-layl annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana a bayyana karatu idan za a yi nafila da daddare waɗannan da ne dalilan imam shafi ya yi magana cikin kitabul ummi magana da na da dan tsawo to amma malamai sun yi mata martani daga ciki akwai ibnu hajar ina fathul bari mujallar na biyu shafi na 550 shi yasa ibn hajar ya kawo hadisin aisha ya shiru tun daga hadisin aisha ta tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana karatu ta ai magana ta gani to amma Imam shafi'i yana kafa hujja da cewa abdullahi bin abbas shi ma ya ba da labarin sallar kusufi da aka yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da abdullahi ibn abbas yake ba da labarinsa ya ce ƙara'a nahwan min suratul baqara annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta sura da tsawonta ya kai kamar tsawon suratul baqara inji abdullahi ibn abbas ne imamu shafi'i ya ce law jahara lam yahtaj ila taqdirin da dai annabi ya bayyana karatun ai da mun san surorin da ya karanta tun da ba a san surorin ba abdullahi bin abbas yana kimanta tsawon dadewar raka'an dadewan da aka yi a raka'an abdullahi bin abbas yake kimanta tsawonsa da cewa ya kai tsawon a karanta suratul bakara to amma sai malaman hadisi suka ce ma al-imam shafi'i don dai abdullahi bin abbas ya kimanta dadewar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan baya nuna cewa annabi bai bayyana karatunsa ba me ya dalili bi ihtimali an yakuna ba'idan minhu dan tana yiwa abdullahi bin abbas yana da nisa da annabi yana da nisa don haka bai jin muryar annabi sallallahu alaihi wasallam tunda aisha ta ce ya bayyana abdullahi bin abbas kuma bai ce bai bayyana ba illa dai ya kimanta dadewar da tsawon suratul baqara to sai al-imam shafi'i yake magana game da hadisan abdullahi bin abbas yana cewa ai yayi sallah ne bi jambin nabi fil kusuf abdullahi bin abbas yayi sallah ne a gefen annabi sallallahu alaihi wasallam wato yana kusa da annabi a lokacin da aka yi salatu kusufi din nan falam yasma minhu harfan amma abdullahi bin abbas bai ji wani harafi guda ya fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam don haka sai ibn hajar ya ce to ba ma aisha kawai ba ba ita ce kadai ta ba da labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana karatunsa a salatul kusufi ba warada al-jahru fiha an aliyin an samu labari daga sayyidina ali marfu'an wa mawqufan akhrajahu ibn khuzaima wa ghayruhu sayyidina ali shi ma ya ba da labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana karatu a salatul kusuf saboda haka yasa Ah, malamai akasari suka ce ya kamata idan za a yi salatul kusufi da rana a bayyana karatu idan ma da daddare ne a bayyana karatu wannan ita ce fahimtar akasarin malaman hadisi inda ibn hajar ya bayani a akai yana cikin fathul bari mujallal da bin shafi na 550 in ka duba tamamul minna shafin 263 mafi dacewa shi ne liman ya bayyana karatunsa a salatul kusufi saboda aiki da ainihin maganar aisha Allah ya kara mata yarda aisha ta ba da labarin abin da ya auku ba ita kadai ta faɗa ba an samu hadisai daga wasu sahabbai waɗanda suka tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana karatunsa saboda haka yasa aka samu malamai waɗanda suke raddi martani ga wanda ke ganin ba za a bayyana karatun ba akwai malaman da suka yi raddi kamar ibnu kudama littafin sa al-mughni a mujallar na uku shafi 326 ya kawo hujjoji da dama waɗanda ke tabbatar da babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana karatun sa a salatul usul haka ma ibn al-qayyim jawziya a littafin sa ilamul muwaqqi'in a mujallar na biyu shafi na 394 mu ci gaba wa fi riwayatin lahu yace a wata riwaya a wata riwayarsa yana magana a kan al’imamu Muslim saboda shi ya roito hadisin da ya gabata wato al’imamu Muslim yana da wata riwaya tana kitabun kaso babu salatul tara da 901 fa ba a samu nadiyan yunadi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki ne yekuwa mai sanarwa yana sanarwa as-salatu jami'atun ku halarci sallah wato da za a yi ta a haɗe shi ne a salatu jami'atu haka ibn hajjar ya fassara wannan kalma wato kafin a yi sallar kuso, annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki wani wanda yake kuwa shi yasa aka ce ba'asa ya tura wani wanda ya zagaya kenan unguwanni yana faɗa ba a masallaci kawai ba yana kira as-salatu jami'atun sallah da za a yi a haɗe ibn hajar cikin fathul bari mujallar na biyu shafin uku ya ce ma'anar as-salatu jami'atun ai uhduru salata ku zo ga sallah fi hali kauniha jami'atun dan ita wannan sallah za a yi ta ne a haɗe ba za a yi ta bane mutum ɗaya shine ma'anar as-salatu jami'atun ku zo ga sallah da za a yi ta a haɗe kaga ibn hajar ya daɗe hadisin har yanzu hadisin aisha ne ya kawo wannan Allah ya kara masa yarda yanda hadisin ya zo an aisha anna shamsa khasafat ala ahdi rasulillah aisha ta ce rana haskenta ya ɓace a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam fa ba'atha munadiyan sai manzo Allah ya aiki mai yakuwa mai sanarwa as-salatu jami'atun yana sanarwa jama'a ku zo ga sallah da za a yi ta a haɗe aisha ta ce fajtama'u sai mutane suka haɗu wa taqaddama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce gaba fa kabbara sai ya yi kabbara wa salla arba'a raka'atin ya salla raka'a ruku'i hudu fi raka'atayn a cikin raka'a biyu wa arba'a sajdatin da kuma sujuda hudu aisha ta ce ma raka'atu ruku'an qas ban taɓa yin wani ruku'u a rayuwata ba wala sajattu sujudan qattu kuma ban taɓa sujuda wata sujuda tsawon rayuwata ba kana atwal minhu sujuda da ruku'un da suka fi wannan tsawon kaga ta takaita ba sai ta wahal da kai ba dade wanda aka yi da a wannan sallah Allah kada ya sanya tsawon ka to ga Abdullahi ibn Abbas yana kimanta dade wanda karanta suratul Baqara ne aisha ta ce ban taba ruku'u a rayuwa ta irin wannan ba kuma ban taba sujuda a rayuwa ta irin wannan ba kuma wannan sanarwa da ibn hajar ya kawo yana da muhimmanci saboda haka yasa ya fito ya tsakuro shi daga hadisin Aisha Allah ya kara masa yarda ba ita kadai bace akwai hadisin Abdullah bin Amr Abdullah bin Amr shi ma ya bada labari din Abdullah bin Amr yace lamma kasafati shamsu ala ahdi rasulillah lokacin da hasken rana ya bace a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam nudiya sai aka dinga kira as-salata jami'atun nudiya as-salata jami'atun ana ta kira ku zo ga sallah da za a yi ta a hade hadisan abdullahi bin amr yana sahihul bukhari a wurare da yawa akwai a kitabul salati kitabul qusub babun nida'i bi salati jami'atil qusub shi yasa al-imam bukhari yayi babi yace babi ana kira ana yekuwa idan za a yi sallar kusufi ya kawo hadisi na 1045 kuma hadisin yana sahihu muslim kitabul kusuf babu zikirin nida'i bi salatil kusuf shi ma haka imam muslim yayi babi idan za a yi salatu kusuf ana kiran mutane a salatu jami'atun ya kawo da 910 hadisin abdullahi bin amr dinnan nan shi ma ya zo da bayani siffar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan sallah yace lamman kasafati shamsu ala ahdi rasulillah wannan riwaya ta al-imam muslim kenan nudiya bis salata jami'atun an yi ta kira bis salata jami'atan jama'a ku zo ga sallah da za a yi ta a haɗe, hade faraka'a rasulullahi raka'atayn fi sajdatin sai annabi sallallahu alaihi wasallam yi wato ruku'i biyu ga sujuda guda sun makama faraka'a raka'atayn fi sajda sun majuliya an shamsi sai aka bude rana wannan ya tabbatar da cewa mustahabi ne idan za a yi sallar kusufi a yi kuwa a yi kira yaya kiran yake za a yi kiran sallah ba kiran sallah za a yi ga yanda ake kiranta as-salatu jami'atun tsayuwa ga sunnar manzon Allah shine daidai wannan shine abin da sunna ta karanta da mun kado ba sharh al-umda na ibnu daqiq al-eid a mujallal nabi shafi'in 135 da fathul bari mujallal nabi shafi'in 533 wato ba a yi kiran sallah da aka saba ita salatul kusuf tana da nata kira na musamman ya ake kiran asalatu salatu jami'atun sunna shin za a faɗa sau ɗaya a ba sau ɗaya za a faɗa ba na ce nace eh, lamma fatin shamsu ala ahdi rasulillah nudiya inna salata jami'atun an yi ta kira an yi ta kira jama'a ku zo ga sallah da za a yi ta hadi saboda haka malamai suka ce ba za a bar kiran jama'an ba sai an fara sallah kenan za ka ita wannan kira ba ta da adadi da za a yi ba za ka ce an yi ta sau uku a tsaya ba za a yi ta kira jama'a ku zo ga sallah da za a yi ta a hade as-salatu jami'atun as-salatu jami'atun ita kadai za a yi kuma a yi ta maimaitawa sai jama'a sun hadu sannan sai a bai sai a yi sallah in ka duba subulus salam na imamu sana'ani sharhin wannan hadisin da mujallar na farkon shafin 184 ya tabbatar da cewa babu wata sallah da ake ma irin wannan kira sai salatul kusur ita kadai ita ce kadai ake ma irin wannan kira idan rana ta kama hasken rana ya bishi shi ne wata ya kama rana ko rana ta kama wata to sallar da za a yi ya kamata a yi kira yaya ake kiran a salatu jami'atu wannan yana cikin sunnonin annabi sallallahu alaihi wa sallam da suka riga suka mutu murus a wasu gurare Allah ka samu iya raya su kai kana iya cewa baka taba ji an yi ba ko ka taba ji baka taba ji ba kuma gashi na ka karanta sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. ya kamata a rika yin kira idan za a yi salatul kusuf kuma babu bambanci tsakanin kusuful shamsi da kusuful kamar kamar yadda muka ce wanda shine akasarin malamai suka tabbatar na kawo bayanin al-Imam Nawawi da yayi a cikin sharh sahih Muslim akasarin malamai sun tabbatar da cewa babu bambanci tsakanin sallar kusufi na rana da kuma kusufi na wata saboda ka ko da daddare ne ya zama an samu kusufi ya kamata ladan ya yi wannan kira amma shin zai yi kiran kai tsaye ne ko da izini in ka dubi hadisai da muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka kawai yayi ba misali ka duba gurubul maram yace fa ba'atha munadiyan annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya aika kafin aka yi kira don haka akwai bukatar a samu izinin liman akwai bukatar a samu izinin shugaba shine imam kuma jama'a su haɗu su yi wannan sallah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 hadisin aisha Allah ya kara mata yarda wanda ya dace fa ba'atha munadiyan yunadi as-salatu jami'a ibn hajar ya dace hadisi kamar yadda muka ce hadisin aisha ne Allah ya kara mata yarda take ba da labari abinda ya auku a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam tace inna shamsa khasafat ala ahdi rasulillah lallai hasken rana ya bace a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam fa ba'atha munadiyan sai manzon Allah ya tura ya aika yi kuwa as-salatu jami'atun ku zo ga sallah da za a yi ta a haɗe fajtama'u sai sahabbai suka haɗu aisha take wata taqaddama annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce gaba fa kabbara yayi kabbara wa salla kuma yayi sallah to wannan maganar aisha allah ya kara mata yarda lokacin da jama'a suka hadu kaji abin da ta ce lokacin da jama'a suka hadu fatama'u wa taqaddama fa kabbara wa salla saboda ka sai duk malamai suka ce ashe kenan salatul kusufi ba a yi mata ikama, kuma ba a mata kiran salla wancan kira da aka yi mata as-salatu jami'a shine kiran sallata idan an hadu ba idan an hadu ba maganar iqama kawai liman zai wuce ne ita da sallah wannan ittifaq duk malaman sunna sun yadda da wannan yana cikin fathul bari mujallal nabi shafin 533 da al-mughni mujallal nabi shafin 323 duk malamai a tarihin musulunci sun yadda da cewa salatul kusufi la yu'zanu li salatil kusufi wa la yuqamu laha babu kiran sallah kuma babu iqama wattafaqa al-a'immatu ala dhalik kuma wannan hadisin yana tabbatar da cewa salatul kusufi bai kamata a yi ta mutum ɗaɗɗaya ba saboda cewar aisha fajtama'u sahabbai sun haɗu tunda sahabbai sun haɗu wannan ya nuna cewa inna sahaba sallaha jama'atan fil masjid sahabbai sun yi sallar kusuf ne a masallaci kuma a haɗe a masallaci kuma a haɗe saboda ka mafi dacewa shine a yi ta a masallacin juma'a mafi dace ba domin a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam masallaci guda ne masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma haduwar da suka yi wannan guri yana nuna cewa a haɗu a wuri guda shi ne mafi dacewa musamman kalmar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi umarni a rika kiran mutane da ita as-salatu jami'atun ku zo sallah da za a yi ta a haɗe to idan kowane masallaci zai yi a unguwansu kaga ba maganar haɗuwa ɗin muhimmancin haduwan a wuri guda ya fi ƙarfi cikin ainihin lafazin da ya zo a hadisi yadda sahabbai suka siffanta sallar da aka yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sallar jam'i a sallar kusuf a jam'i shi ne ya tabbata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ah, kamar a kan haka ya sa al-imam al-bukhari yayi babi al-imam al-bukhari yayi babi babu salatil kusufi jama'atan babi akan cewa ana sallar kusufi ne a jam'i sai al-imam bukhari yace wa salla ibnu abbas lahum fi suffati zamzama abdullahi Ibn abbas lokacin yana makka an yi kusufi wannan bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam kenan saboda abdullahi Ibn abbas ya zauna makka lokacin yana bayi to yana makka an yi husufi abdullahi bin abbas ya yi mutanen makka sallah a ainihin wato ainihin gefen rijiyar zanzam wato kusa da ka'aba ke a kusa da ka'aba kaga a masallaci kenan dai aka yi kuma nan ma imam ya bada labarin sa ya kawo haka shi ma ce wa sallah ibn umar kazalik abdullahi bin umar shi ma yayi wannan kuma duka ya tabbata ne a jam'i. kuma wannan shi ne abin da jumhurul a'imma akasarin malamai suke faɗa a tarihin musulunci akasarin malamai suna cewa ita sallar kusufi a yi ta a shi ne mafi dacewa musamman in kai la'akari da tsawon taɗin nan wannan tsayin da take da shi mutum ba zai yi ta a wannan siffa a gida shi kadai ba ba zai yi ba sai a bayan limami da zai dage tun da dole ne ka bi liman ko dole ka yi haƙuri saboda haka Ah, idan liman ya dade dole kai maka dade amma idan a gida ne da wuya kai irin wannan dadewar da sahabbai suka ba da labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kuma malamai suna cewa kamar yadda zo cikin ah, fatkul bari ibn hajar ya ce idan ma aka yi husufi sai liman ya ki fitowa to ko liman ya ki fitowa jama'a bai kamata su ki yin wannan sallan ba fa ya ummu lahum ba'dhum asamu wani ya ba da sallah saboda ne saboda raya wannan sunnar ta annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yana cikin fatul bari mujallal nabi shafi 539 kuma shine mafi dacewa ana yawan kusufi amma sau da yawa sai ka buɗe labari ma ka ji eh, radio sannan ka ji labari ai jiya an yi kusufi ba ka ma sani saboda saboda wato muna rike da masabata al-Imam Malik wanda ke nuna cewa a yi sallar husufi in na wata ne mutum ya yi ta shi kadai to kaga cewa a yi kai kadai sai aka waye gari ma ba a yi sai aka waye gari ma ba a yi kuma akasarin malamai abinda suke cewa a yi sallar kusufi da kusufi gaba ɗaya a jam'i shine ya fi dacewa da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin aisha ya tabbatar mana a masallaci akai yana sahihu bukhari da sahihu muslim إن الشمس خسفت على أهد رسول الله فخرج رسول الله إلى المسجد جاء عائشة الله يكرم متيرك رانا تسامو خسوفي أزامن النبي صلى الله عليه وسلم في منظم الله يفت زوى مسلاتي فقام وكبر وصف الناس وراءه عائشة تتي منظم الله يميكي هي كبر متاني سكي سهو أبايانسا saboda haka yasa sa imam Bukhari ya tarjama babu salatil kusufi masjid a ƙarƙashin babin sai ya kawo hadisin Aisha hadisi na 1056 inda take ba da labari a wata riwaya ke Aisha take rakibar Rasulullah za ta ga datin markabar wata rana da safe Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau abin hawansa ya tafi ya tafi wata unguwa wa kasafat su sai rana ta samu kusufi faraja sai ga manzon Allah ya dawo gida buhan da hantsi kaga tana faɗa mana lokacin ma da aka yi sallar kusufi din da hantsi ne famarra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bainal baharanai hujar sai manzon Allah ya wuce ta tsakanin gidan dakunan matansa sun makama sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya fa salla wa qama an-nas wara'ahu mutane suka tsaya a bayansa a kama kiyaman tawilan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsaya tsayuwar mai tsawon gaske sun maraka a ruku'an tawilan ya yi ruku'u shi ma ruku'un mai tsawo sun marafa'a ya ɗago kansa a kama kiyaman tawilan ya tsaya tsayuwar mai daɗewa sosai wa huwa duna kiyamil awwal amma bai kai tsayuwar farko ba ثم ركع ركوعا طويلا يفاكين ركوع نتو وهو دون الركوع الأول بكي ركوع فركوبا ثم رفع سيده كنسا فسجد يسجودا ثم قام سيساك ميكيا فقام قياما طويلا ya tsaya tsayuwar mai dadewa wa huwa dunar qiyamil awwal amma bai kai tsayuwar farko ba sun maraka a ruku'an fawila sannan ya ruku'u ruku'un mai tsawo wa huwa dunar ruku'il awwal amma bai kai ruku'in farko ba sun maqama qiyaman tsawilan ya sake miƙewa ya dade wa huwa duna al-qiyam al-awwal bai kai tsayuwan farko ba summa raka'a ruku'an tawila ya take ruku'u ruku'un mai tsawo wa huwa duna rukui al-awwal bai kai ruku'in farko ba summa rafa'a sai ya daga kansa fa sajada yayi sujuda tace summa sarafa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah da ya juyo sai yayi huduba sai Aisha tace fa qala rasulullahi ma sha Allahu an yaqula annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abubuwan da Allah ya nufin zai faɗa ya faɗi maganganu masu yawa ya faɗi maganganu masu yawa bayan an gama sallar kusu sun ma'amarahun sai ya umarce su an yi ta'awwazu min azabil kabri su nemi tsarin Allah game da azaban kabari wannan labarin aisha kenan Allah ya kara mata wato da safe annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar gida ya tafi wata unguwa shine ibn hajar yake ai abin da yasa ya tafi wata unguwa bi sababi mauti ibnihi ibrahim saboda mutuwar ɗansa ibrahim saboda mutuwar wannan dan nasa ibrahim alaihi salam shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar gida ya tafi wancan unguwa sai ga husufi tunda an yi husufi sai ya dawo ta siffanta yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallah mu ji hadisi na gaba wa an ibn abbas radiyallahu anhu an karbo hadisi daga abdullah ibn abbas yace in khasafati shamsu ala ahdi nabi hasken rana ya bishe a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam fa sai annabi sallallahu alaihi wasallam fa qama qiyaman tawila ya tsaya tsayuwar mai tsawo nahwan min qira'ati suratul baqara tsayuwar da ta kai kwatankwacin daɗewan karanta suratul bakara ثم ركع ركوعا طويلا ثم يركوع ركوعا مدئوا مدئوا ثم رفع سيطبو كانسا فقام قياما طويلا يطيع سيور مدئوا وهو دون القيام الأول أما بكي دئوا سيور فرقوبا ثم ركع ركوعا طويلا ثم يركوع ركوعا مدئوا وهو دون الركوع الأول أما بكي ركوع فرقوبا ثم سجد سيئي سجودا ثم قام قياما طويلا سيميكي wato ya tsaya tsayuwar mai dadewa wa huwa dunar qiyamil awwal bai kai dadewar tsayuwar farko ba sun maraka a ruku'an tawila sannan ya ruku'u ruku'un mai tsawo wa huwa dunar ruku'il awwal bai kai ruku'in farko ba sun marafa'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dago fa qama qiyaman tawila ya sake tsayuwa tsayuwar mai tsawo wa huwa dunar qiyamil awwal bai kai dadewar tsayuwar farko ba sun maraka a ruku'an tawilan haka ne ko yayi ruku'u ruku'un mai tsawo wa huwa duna ruku'il awwal bai kai ruku'in farko ba summa rafa'a akwai ra'asahu, to babu ainihin ra'asahu a hadisi summa rafa'a ne yazo cikin hadisi eh, don haka yasa ibn hajar ya kawo hadisin nan riwaya ce bin ma'ana domin idan aka ce summa rafa'a kai ka san me annabi ya dago rafa'a ra'asahu ne amma dai asali babu lafazi thumma sajada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sujuda thumma sarafa sannan ya juyo wa qad tajallat shamsu haqiqa rana ta kuranye lokaci kafin a gama sallan har hasken rana ya bude fa khataba nasa sai yayi wa mutane huduba wannan kalmar ma fa khataba nasa babu shi a hadisi iyakan hadisin Abdullahi bin Abbas wa qad tajallat shamsu wa qad tajallati shamsu haqiqa hasken rana ya bude wato rana ta kuranye rana ta bude da yake faka baban nasa laysa min nafs alhadith wato ta'biri ne ibn hajar yake cewa tunda an gama sallah ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hudu ba amma asali hadisin abdullahi bin abbas ba iyakansa bake yanda hadisin yazo wa qad tajallati shamsu sun man wa karta jallati shamsu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya juyo rana haskenta ya kurai duhun ya kurai haske ya buɗe. faƙala sai ya ce inna shamsa wal qamara ayatan min ayatillah lallai rana da wata ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah la ya la yakhsifani ahadin ba sa husufi ba sa bishewa haskensu bai bishewa saboda mutuwar wani wala li hayatihi ko dan rayuwarsa fa idza ra'aytum zalika idan kun ga haka ya auku fazkurullaha sai ku yi zikirin Allah kaga an samu ƙarin lafazi ko sai ku yi zikirin Allah a wancan hadisin na Aisha sai ku yi kabbara ashe kabbara shine zikirin Allah da Abdullah bin Abbas yake nufi a hadisin shi kazu sahabbai suka ce ya rasulullah ra'ayna ka tanawalta shay'an min maqamika mun ga ka mika hannu ka dauki wani abu a inda ka tsaya wato ka mika hannu kamar kana kama abu a inda ka tsaya sun ra'ayna ka sannan muka ga ka ka'ata ka zo da baya da baya me ya faru kana sallah mun ga ka mika hannu kamar kana tsinkan wani abu sannan mun ga ka dawo da baya da baya a sallah saboda inda hakan ya tabbata sunna ne shi kenan sabai za su rika yi suna tambaya kai saboda sun ga sabon abu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inni ra'aytu janna saboda na ga aljanna an nuna min aljanna a sallan nan da muke yi fatanawaltu unqudan sai na tsinki nono guda na 'ya'yan itatuwa walau asabtuhu da na dace na tsinko din la'akaltun min huma baki ya duniya da kun yi ta cin wannan dan ice tsawon ragowar shekarun da duniya za ta kare ba zai kare ba wa ra'aitun nar kuma na ga wuta falam ara mambaran yawmi qab ban taba ganin abin gani afza'a mai razana zuciya fiye da yau ba ban taba ganin abin da ke tada hankali fiye da abin da na ganshi a yau ba wa ra'aitu aksar ahli hannisa na ga mafi yawan wadanda ke cikin ta mata ne duk wannan yana cikin hadisi amma kaga ibnu hajar ya dace saboda muhallu shahidi yake so ya kawo shi da yana so ya kawo mana yanda siffan salatul khusuf ta kasance a hadisin Abdullah ibn Abbas amma hadisin yana da tsayi mafi yawan waɗanda ke wuta na ga mata ne kalu suka ce bima ya rasulullah dan ne mata suka fi yawa kalu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace bi kufrihinna saboda butulcin su kila sai aka ce yakfurna billah suna butulci ga Allah kala sai ce la yakfurna al-ashira suna butulci ga abokin zaman su yakfurna al-ihsana suna butulci ga kyautata wanda kai musu law ahsanta ila ihdahunna dahra kullahu da za kai kyautata ga wata mace tsawon zamani tsawon shekara kana mata alkhairi sun mara'at minka sha'in ta ga wani abu mara dadi wurinka to za ta ce mara aiki minka khairin kafa ne dai ban taba ganin alkhairi tare da kai ba ita mace komai yawan alkhairin ka in ka bata mata sau daya sai ta rusa waɗannan alkhairin gaba ɗaya ta mai da su shafi mutafakun alai wan yace wallafzu lil bukhari yace wannan lafazin da ya kawo lafazin al-imam ne yana kitabul husuf babu salatul jama'a hadisin dubu da da hamsin biyu kuma yana sahihu muslim kitabul kusuf babu ma quriba ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatul kusuf min amri aljannati wan nar hadisin 907 kuma yadda ka ji dinnan haka ya kamata ka bar hadisin nan da muke nufi annabi sallallahu alaihi wasallam yace an nuna mar aljanna an nuna maka wuta to ka bar maganar a haka yadda ka ji ta babu ƙaryatawa al-imam al-qurtubi yace la la ihalata fi ibqa'i hadhihi al-umur ala zawahirihima ba abin mamaki ba ne Allah ya tabbatar da abubuwa guda biyu dinnan ya nuna su ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la siyama ala mazhab ahli sunna musamma aqidar ahli sunna ita ce أن الجنة والنار قد خلقتا ووجدتا wujidata wuta da aljanna an riga an halicce su kuma yanzu haka suna nan ita ce aqidar ahlus sunna karka dauka sai nan gaba sai an tashi a kiyama sannan za a tsara wutan da aljanna a tun tuni an gama kafin ma ta zo duniya an gama halittar wuta an gama halittar aljanna fa yarji'u ila ila anna Allah ta'ala khalaqa li nabiyhi idrakan khassa illa dai abin da ya saura musani shine a halittar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai bambanci da yadda halittar mu take halittar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka mishi wata basira da babu ita ga wani mu ba mu da irin wannan basira amma shi annabi yana yana da ita yana ganin abin da ba ma gani kaga yana da abin da ake ce ma senses shine al-idrakat annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wata basirar da Allah ya mahalittarsa wacce ba a yi ta ga sauran mutane ba al-imam al-qurtubi yace bihi adraka bihi al-jannata wan nar ala haqiqatihima yana tsaye yana hangen aljanna ya hangi wuta kuma zahiri su din ba wai hoton su ko kamanni ba a'a su din lokacin da aka nuna mar wuta shine sai manzon Allah yana ja da baya yana ja da baya saboda cewarsa bai taba ganin abin gani mai muni irin wannan ba amma hadisin jabir yadda jabir ya ba da labari ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam da ya dinga ja da baya sai sahuna darewa sahuna darewa sai da ya isa sahun mata sannan mazan Allah ta ya dawo gaba yana ta dawowa daga mahar ya zo turin tsayuwarsa sannan sahu ya koma ya haɗi to kaga wannan akwai abin ayi wa annabi tambaya akai saboda haka lokacin da aka gama sallah suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya ra'ayna ka tanawalta sha'an fi maqamika thumma ra'ayna ta ka'ata ya rasulullah mun ga ka mika hannu kamar kana tsintan wani abu ko mun ga ka tafi da baya da baya me ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu wato saboda ganin wuta da aka nuna masa wuta da aka yi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ja da baya da sauransu wanda wannan yana cikin dalilai da suke nuna cewa ana huduba dalilin da yasa ibnu hajar ya kawo hadisin abdullahi bin abbas ke shi yasa ya datse hadisin wa qad Jallace shamsu ya ce nasa fa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa mutane ba bai zo a lafazin hadisin abdullahi bin abbas ba amma dai yana mana ishara ne da cewa ya kamata a yi ba bayan an yi sallar kusufi ya sa alimamu bukari ya yi babi shi ma akan haka babu hutubatil imami fil kusur babi akan cewa liman ya kamata ya yi hutuba idan an yi sallar kusur wakalar aisha wa asma'u kafaban nabi sallallahu alaihi wasallam aisha da asma'u bintu abubakar yar aisha asma'u bintu abubakar ita ma ta ba da labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hutuba wannan yana daga cikin tarjamar babin da al-Imam al-Bukhari yayi al-Imam al babi yana cewa liman khutbatul imam fil kusufi liman ya yayi huduba idan an gama sallar kusufi sai ya yace Aisha da Asma'u bint Abi Bakr sun ba da labarin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi huduba mu ci gaba ya ce wasi riwayatin li Muslim a wata riwaya ta Alimamu imam Muslim yana babu zikiri man qala innahu raka'a samani raka'atin fi arba'i sajadatin Sallahi na kusifat ash-shamsu annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi salla ne a lokacin da uh, aka yi husufin rana samani raka'atin fi arba'i sajadatin ruku'i takwas a sujuda hudu wato abinda eh, abdullahi bin abbas yake nufi raka'a samaniya marratin kullu arba'in fi raka'atin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi raka'a biyu amma kowace raka'a tana da ruku'i sau hudu sujuda guda biyu kowace raka'a tana da ruku'i sau hudu idan an yi karatu ayi ruku'u a daga sake ruku'u a daga sake ruku'u a daga sai an yi sau hudu san'a yi sujuda amma hadisin yana da rauni kaga yace wa fi riwayatin li a wata riwaya ta al-imamu muslim amma muka karanta na farko shine na baya din nan lafazin abdullahi ibn abbas shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi raka'a biyu ne amma kowace raka'a tana da ruku'i biyu sai yace wa muslimin an samu wata riwaya ga bayan wancan kenan to wancan ta farkon ita ce ingantacciya wannan ta biyun ko da yake tana sahihu muslim amma ba ta inganta ba ibn hibban yana daga cikin wadanda suka raunana hadisin a cikin littafin sa eh, sahihu ibn hibban isnadin sa yana da rauni saboda ya zo da lafazin da ya saba ma wancan lafazi muttafaqun alayh shi yasa al-Imam Bukhari bai kawo wannan lafazin ba al-Imam Muslim ne kadai ya rawaito wannan yace wa fi riwayatin li muslimin kaga ba muttafaqun alayhi bane hadisi na gaba wa an ali radiyallahu anhu an karbo hadisi daga ali Allah ya kara masa yarda mislu zalika shi ma an samu hadisi kwatankwacin haka to sai ka dauka kamar hadisin daban-daban ne amma kuskure ne a tunanina na waɗanda suka rubuta littafin bulugul maram waɗanda suka rubuta asali hadisin ɗaya ne domin in ka duba sahihu muslim hadisi ɗaya ne da wancan na baya da wannan inda ya ce wafi riwayatin li muslimin salla hina kusifati shamsu samaniya raka'atin fi arba isa sajadatin a haɗe yake da wannan domin yadda lafazin ya zo cikin sahihu muslim hadisin tawus an ibn abbasin kala abdullahi ibn abbas ce salla rasulullah manzon Allah yayi salla hina kasafati shamsu lokacin da hasken rana ya bishe samana raka'atin samana raka'atin raka'o'i guda takwas ruku'i guda takwas fi arba'i sajadatin a cikin sujuda guda hudu wa an aliyin misli zalika sai bawosu ya ce kuma an ruwaito daga ali irin haka wato tawusu din da ya bada labarin abdullahi bin abbas shi ya bada labarin sayyidina ali a cikin hadisi daya duk yana sahihu muslim so babu bambanci tsakanin wannan hadisin da wancan hadisin yana da rauni yana musnad al-imam ahmad hadisin sayyidina ali bin abi talib hadisi na gaba walahu yace a wajensa yana nufin al-imam muslim har yanzu yana kitabul kusur hadisin 904 an jabirin radiyallahu anhu an karbo hadithi daga jabir salla sita raka'atin shi kuma hadisin jabir fa yace annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salla ruku'i shida bi arba'i sajadatin amma sujuda hudu yayi ruku'i sau shida a cikin sujuda hudu wato ya nuna kowace raka'a tana da ruku'i uku tana da sujuda biyu kowace raka'a tana da ruku'i uku tana da uh, sujuda biyu yanda hadisin ya zo shi ne in ka safati shamsu fi ajiyar rasulillah hadisin yana da tsawon gaske da ya daɗe shi jabir ya ce zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam hasken rana ya bi shi uh, yau mamata ibrahimu ibn rasulillah ranar da ibrahimu yaron manzon allah ya rasu faƙalan nasu sai mutane suna cewa inna man kasafat limauti ibrahim ai hasken rana ya bishe ne saboda mutuwar ibrahim faƙaman nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya miki fa salla bin nas ya yau mutane salla sita raka'atin bi arba'i sajadatin ruku'i shida masu sujuda hudu sai ya siffanta yanda abin ya zo fa bada'a ya fara sallan fa kabbara yayi kabbara thumma qara'a sai yayi karatu fa atala alqira'a ya dade a karatun thumma raka'a nahwan mimma qama sai yayi ruku'u dadewarsa kamar ta tsayuwar shi thumma rafa'a ra'sahu min ar-ruku' sai ya dago kansa daga ruku'u fa qara'a yayi karatu qira'atan dunal qira'ati al-ula karatun da ya kasa tsawon karatun raka'an farko summa raka'a nahwan mimma qama sai ya yi ruku daɗewarsa kwatankwacin daidai tsayuwar shi sun marafa a rasahu ya ɗago kansa minar rukuwi fa a kan dunar a tisaniya ya yi karatu karatun da ya gaza wancan karatu na biyu sun maraka'a na hawan min maƙam ya yi ruku'u daɗewar kamar dai tsayuwarsa sun marafa a ra'asahu minar ruku ya ɗago kansa daga ruku'u kaga an samu ruku'i uku ya ce sun man hadara bi sujud sannan ya sunkuya ga sujuda fasaja da sajda sai ne ya sujuda biyu sun makama sai ya sake miƙewa da ya miƙe faraka a aiban salasa raka'atin ya sake yin ruku'u sau uku laisa fiha raka'atun illa allati qablaha atwal min allati ba'daha kowace ruku'i yi, to zaka samu tafi uh, wato na bayanta ya fi ta tsayi wa na nahwa min sujudihi kuma dadewarsa a ruku'u yana daidai da dadewarsa a sujuda yace fan sarafa hinan sarafa lokacin da ya gama wakat ah, basi shamsu hasken rana ya riga ya bude sannan sai yayi huduba sannan sai ya huduba ya kawo hudubar mai tsawon gaske wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an nuna mar wuta har ma ya ga wasu waɗanda ke cikin wuta daga cikinsu akwai wata mata da ta ɗaure kyanwa ba ta batta ta yi kiwo ba falam tu'inha wala walam tad'aha ta'kul min khashash al-ardi bata ciyar da wannan kyanwar ba walam tad'aha ta'kul min khashash al-ardi ko bata kyale kyanwan yi kiwo da wato ciyawar kasa ba hatta ma ta ju'an har dai wannan kyanwa ta mutu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani mai tsawon gaske hadisin yana da tsawo kaga hadisin jabir ya zo da cewa an yi ruku'u sau uku wancan hadisi na farko fa an yi ruku'u sau hudu amma hadisin aisha da muka karanta da hadisin abdullahi abbas na farko fa an yi ruku'u sau biyu a kowace raka'a saboda haka yasa aka samu sabani ta wajen fahimtar malamai kamar yadda al-imamu tirmidhi yake fada yana sunan tirmidhi abwaab safari babu ma ja'a fi salatil kusufi Alimamu imam ya ce yace anhu annahu salla arba arba'a raka'ati fi arba arba'i sajadati ya inganta malamai hadisi sun inganta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yi salla ruku'u hudu cikin sujuda hudu wa sahha anhu aidan annahu salla sita raka'ati fi arba arba'i sajadati hadisi ya inganta har yanzu yana sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yi ruku'u shida a cikin sujuda hudu sai ya ce wa hada inda ahli ilmi jaizu to akasarin malamai suna cewa kowane kai daidai ne inji al-imam tirmidhi ala kusufi ana la'akari da dadewar khusufin ne dadewar kusufi saboda haka yasa idan an yi kusufi idan liman ya tashi sallah ana son a daɗe saboda cewar annabi sallallahu alaihi wasallam in ka lura a hadisi da muka karanta fa sallu wad'u hatta yukshafa ma bikum ku yi sallah ku yi ta addu'a har sai an yaye ashe ita sallan dadewanta gwargwadon buɗewar hasken rana in dai rana haskenta bai bude ba to abin da ya kamata shine a ta sallah a yi ta sallah idan an gama sallan ranar ba ta bude ba fa sai a ci gaba da zikiri shine abin da hadisin manzo Allah ya nuna a yi ta zikirin Allah subhanahu wa har dai zuwa lokacin da hasken rana zai buɗe amma ba za a sake yin sallan ba idan an yi ta sau ɗaya shi to idan ya shi ne imamu turmizi ya ce in taɓawalar kusufu idan hasken rana dushewansa ya daɗe fa sallar sita raka'ati fi arba'i sajidati saboda ka sai mutum yi ruku'u shida a sujuda hudu fa huwa jaizun babu laifi wa in salla arba'a raka'ati fi da sajidati in ya ga dama sai ya yi ruku'u hudu a cikin sujuda hudu wa qala al ya dade a karatun fa huwa ja'izun nan ma babu laifi saboda ga hadisin jabir wa yara ashabuna anna tusalla Salatu, kusufi jama'ati kusufi shams wal qamar imam tirmidhi yace abinda yafi dacewa shine mutane su yi jam'i su haɗu su yi jam'i koda da daddare ne aka samu kusufi da rana ko dare ya kamata a haɗu a yi abin nan to amma ba duk malamai ne suka yadda da waɗannan riwayoyi da aka samu ba misali ga hadisi na gaba mu karanta yace wali abi dawud a riwayar al-imam abu dawud yana kitabu salati jama'a abwab salati al-istisqa babu man qala yurka'u rak'atayn an ubay ibn ka'ab an karbo hadisi daga ubay ibn ka'ab radiyallahu anhu hadisin ubay ibn ka'ab kuma yace salla annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah. faraka'a kamsa ya yayi ruku'u sau biyar wa sajada sajdatayn ya sujuda biyu wa fa'ala fi thaniyati mithla zalika kuma yayi maraka'a ta biyu haka kaga an kenan an samu ruku'u goma sujuda hudu a hadisin ubay bin ka'ab yanda hadisin yazo an ubay bin ka'ab anna sallallahu alaihi wasallam salla bihim fi kusufi shams lokacin da aka samu kusufin rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu sallah fa qara'a suratan min at-tiwal annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wata sura daga dogayen surorin alqur'ani wa raka'a khamsa raka'ati yayi ruku'u sau biyar wa sajada sajdatayn da yayi sujuda yayi guda biyu sujuda biyu wa fa'ala fi da ya miƙe raka'a ta biyu fa'ala fi thaniya mithlu zalika sai ya sake yin ruku'u sau biyar ثم جلس ثم سجد يساكي yin sujuda har guda biyu sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna hatta tajalla kusufuha har dai wato bishewar hasken rana din ya guce ya zama rana haskenta ya bude amma hadisin ubay bin ka'ab nan bai inganta ba yana cikin nasbur raya mujallal bi da na 269 saboda haka malamai sun kasu biyu akwai waɗanda ke ganin kaga in ka lura hadisai da muka karanta na ɗaya liman zai yi a salatul kuso zai yi ruku'u sau biyu sannan ya yi sujuda sau biyu wannan shi ya fi inganci na biyu kamar yadda ya zo cikin hadisin da muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sujuda yayi ruku'u sau hudu yayi ruku'u sau hudu idan yayi ruku'u sau hudu sai yayi sujuda biyu ya sake ruku'u sau hudu ya sujuda biyu shine samaniya raka'atin fi arba'i sajadat hadisin abdullahi bin abbas sannan hadisin da aka samu na gaba shi ne hadisin jabir annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sujuda sau shida a ruku'u sau shida a sujuda hudu wato a kowace raka'a zai yi ruku'u uku sannan ya sujuda biyu ruku'u uku sujuda biyu kaga an samu ruku'u shida sujuda hudu sannan ga hadisin ubay bin ka'ab wanda shine bai inganta ba ruku'u sau biyar sujuda biyu to a cikin siffofin bayanin da muka yi dinnan na sallar kusur a bayanin al-imam tirmidhi duk wanda ka dauka ka dace in banda na karshe na karshe shine hadisin bai inganta ba amma da yawa malaman hadisi suna ganin babu wannan bai dace ba kamar misali ibn qayyim al-jawziya a littafin zadul ma'ad mujallal na farko shafin 453 yana cewa asali hadisin aisha da hadisin abdullahi ibn abbas shine suka tabbatar da salatul kusuf a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam domin abin da yasa ba za a ci ba za a ce kana da damar ka zaɓa ba kamar yadda al'imamu turmisi ya faɗa me yasa ba za a ringa ba za a ce kana da damar zaɓi ba saboda husufin sau ɗaya aka yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sau ɗaya ne aka yi a shekara ta goma sau ɗaya aka yi da kamar an yi husufin ya kai sau biyu sau uku sai a ce eh wannan sahabin ya ba da labari ne abin da ya gani a wani husufi wancan sahabin ya ba da labari abin da ya gani a wani husufi husufin guda ɗaya ne ya aka yi aka samu waɗannan siffofi daban-daban sai ibn ya ce la asalin hadisin aisha hadisin abdullahi bin abbas hadisin ubay ah, hadisin ah, hadisin al-mughira bin shu'ba da hadisin abubakara sahabbai da dama waɗanda suka ba da labari sun tabbatar da siffa ɗaya ce siffan nan ita ce ruku'i sau biyu a sujuda sau da wannan ita ce ainihin abin da mazan Allah ya don haka ibn taimi ya ce kullu ma khalafa zalika min al-ahadith da'if duk wani hadisi da yace akwai wata siffa da za a yi sallar kusufi sabanin wanda Aisha ta bada labari hadisin ko a wani littafi yake yana da rauni saboda haka sa malamai suke cewa hadisin al-Imam Muslim din nan wanda yake cikin bulughul maram bai inganta ba bai inganta ba don haka yasa ma al-Imam Bukhari bai ruwaito shi ba al-Imam Muslim ya ruwaito kuma daga cikin masana hadisi na zamanin farko akwai dan suka tabbatar riwayar al-Imam Muslim din nan tana da rauni shine kamar al-Imam Ibn Hibban Allah ya samu gani mukarrasa karanta yace wa an Ibn Abbas an karbo hadisi daga abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ma qala abdullahi bin abbas yace ma habbat rihun qattu iska bata taba kadawa ba sam iska bata taba kadawa ba idan aka ce iska ana nufin guguwa iska mai karfi ma habbat rihun qattu guguwa bata taba kadawa ba sam guguwa mai tada hankali illa jafan nabiyu face annabi sallallahu alaihi wasallam ya gurfana ala rukbatihi a bisa gwiwoyinsa wa qala sai ya rika cewa allahumma ja'alha rahmatan ya allah ka sa wannan guguwa ta zama rahama gare mu wala taj'alha azaban kar ka sa wannan guguwa ta zama azaba gare mu Rawahu shafi'i رواه الشافعي الإمام الشافعي رويته هنا المسند الإمام الشافعي هنا كتاب الأمي مجلد نفرق الشافعي دريب يدا خمسين دقوق يتشي والطبراني لكما الإمام الطبراني a littafin sa al-mu'jamul kabir haka nan littafin sa kitabud du'a hadisin 977 hadisin yana da rauni hadisin bai inganta ba hadisin bai inganta ba don haka ba ma bukatar a wani sharhi a kansa wa anhu yace kuma an karbo daga shi Abdullahi ibn Abbas din har yanzu annahu salla fi zalzalatin an taba samun girgizan kasa a Basra lokacin Abdullahi ibn Abbas yana Basra zamanin Sayyidina Ali ibn Abi Talib abdullahi ibn abbas ya taba zama gwamnansa yana tare da shi yana basra aka yi girgizan kasa saboda aka sai abdullahi ibn abbas ya yi sallah sittar raka'atin wa arba'a sajadatin ya yi rukuwi shida a cikin sujuda hudu wa bayan ya gama sai ya ce haka da salatul ayati haka sallar ayoyin Allah take zama Rawa al-baihaqi al-imam al-baihaqi shi yana cikin sunan kubra da kuma Alimam ibn abi shayba kitabul musannaf uh, mujallal nabi shafin 472 ibn hajar ya ce in hadisin labarin abdullahi ibn abbas din ya inganta yana fathul bari a mujallar nabi shafin 521 da kuma littafinsa a talkaisul habir a mujallar nabi shafin 189 wannan ya tabbata abdullahi bin abbas ba shakka an yi girgizan kasa sai ya yi sallah irin salatin kusufi ruku'i shida a cikin sujuda hudu wato kowace raka'a tana da ruku'i uku da sujuda biyu kenan ko kowace raka'a tana da ruku'u uku da sujuda biyu abdullahi bin abbas ya yi haka to amma nan malamai fahimtar su ta saba al-imam shafi'i shi ya ruwaito wannan yana cikin waɗanda suka ba da labarin nan imamu shafi'i da sauran malamai da yawa suna cewa abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya sallah saboda bishewar hasken rana kadai rana ta yi kusufi manzon Allah ya yi sallah kuma a cikin lafazinsa ya ce in wata ma ya auku gare ki ku yi mar haka to kaga an samu izini akan abubuwa guda biyu ayatullahi guda biyu husufin rana da husufin wata saboda haka cikin at-talqisul hadir ibn hajar yace wa ma siwa husufin nayyirain min al-ayati in banda husufin wata da rana sune masu haske guda biyu na duniya dama rana da wata suke ba mu haske shi yasa ake kiransu annayyirai in banda husufin rana da wata babu wani abu da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam lam yasbut zalika anin nabi babu wata musiba da za ta samu duniya sannan a ce an yi wata sallah in dai daga annabi sallallahu alaihi wasallam kazzalazil kamar a samu girgizan kasa wasawa'ik ko a samu tsawa riyahi ko a samu guguwa bala'in guguwar iska ashadida ko ambaliyar ruwa la tsalla da haɗin jama'a ba za a yi sallar jami'i saboda waɗannan abubuwan ba to amma ga gashi Abdullah ibn Abbas ya yi yayi mukarasa yace wa zakara Shafi'i al Shafi'i ya ambata an Ali radiyallahu anhu game da sayyidina Ali mislahu duna akhirih wato cewa sayyidina Ali shi ma ya yi hakan amma ban da karshen magana domin Abdullahi ibn Abbas ya ce haka za salatul ayati wanda wannan kalmar ba a same ta daga sayyidina Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yarda wanda yana cikin sunan kubra mujalla na uku shafin ɗari uku da arba'in da uku to tun da abdullahi bin abbas ya yi fa ya nuna cewa babu laifi tun da abdullahi bin abbas sahabi ne sahabin manzo bai bidi'a sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam bai aikata bidi'a duk abin da sahabi ya aikata to babu shakka zaka tarar wannan abin yana da alaka da sunnar manzon Allah ko dai ta fahimta shi to abdullahi bin abbas an yi girgizan kasa yayi mata salatul kusuf saboda haka sai ibnu taymiya da wasu malamai in ka duba al-fatawa al-kubra mujallal na biyar shafin 358 yace duk wani abin da zai tada hankalin duniya yana da kyau a yi masallar salatul kusuf kamar me abin da ya shafi al-ayatu kenan shi yasa yake haka za salatul ayati sallar ayoyin Allah kaga kamar um, aman dutse shine volcanic eruption ko kuma a samu guguwa musiba ta guguwar iska ko kuma a samu musiba ta ambaliyar ruwa ko a samu musiba ta girgizan kasa wanda yana yawan aukuwa a sassa na duniya wanda zai tada hankalin mutane ibnu taymiya yace ya kamata a yi mata salatul kusufi yanda aka yi yanda tunda abdullahi ibn abbas ya yi kaga ya nuna cewa abu ne wanda ya dace saboda ai bayan an gama din zaka yi hudu ba hudu kwantar da hankalin mutane ne a irin halin da suka shiga